mun ci gaba da darasin littafin mai albarka riyadu salihin kuma wannan shi ne darasi na uku idan ba a manta ba babin da muke gana a kansa babin tsarkake niyya domin Allah duk abin da mutum zai yi ya kasance ya tsarkake niyya tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala nan muka faro mun yi hadisai ɗaya har guda bakwai cikin wannan babi yau kuma za mu tashi zuwa ga hadisi na takwas haka ne ko wa an abi hurairah radiyallahu an wa an abi hurairah abdurrahman ibn sakhr radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم هكذا يقول أو ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم an karɓa wannan hadisi daga Abdurrahman ibn Sakar wato Abu Huraira kenan Abu Huraira alkuniyar ta ce amma Abdurrahman ibn Sakar shine hakikanin sunansa bisa zance mafi inganci akwai maganganu masu tarin yawa wajen tantance hakikanin sunan Abu Huraira amma hakikanin sunansa bisa zance mafi inganci Abdurrahman ibn Sakar shine gagorar marwaita hadisi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ya ruwaito hadisi dubu biyar har da ɗari uku da saba'in da hudu ko sama da haka ko kasa da haka kamar yadda malamai suka yi sabani wajen yawan hadisan da ya ji tare da cewa ya musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira wato shekaru uku kasali tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda mutum ne mai naci da yawan tambaya da maita game da neman ilimi har ubangiji ta'ala ya bashi wannan baiwa da ya haddace hadisan annabi masu tarin yawa hadisi ya tabbata cikin bukhari annabi na bada sai akan sa an gane ko wata rana manzan Allah na zalla sai Abu Hurairah ya zo tare da shi akwai sahabbai sai ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man as'adun nas bi shafa'atika yawmal qiyamah wane ne mafi rabautar mutane da dacewa da cetonka a gobe kiyama ya manzon Allah sai manzon Allah ce dama na yi tsammanin ba wanda zai fara min wannan tambayar a duniya sai kai saboda kwaɗayin da kake da shi game da ilimin hadisi sai ce as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam yace mafi dacewar mutane da ke tona ya ka ya ka Abu shine dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada kuma ya tsarkake niyya cikin duk abin da zai faɗa ko ya aiwatar domin Allah kaɗai. wannan shi ne mafi dacewa da ceton manzan Allah a ranar tashi kiyama Allah sa cikin su Abu Hurairah yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce. inna Allah la yanzuru ila ajsadikum lalle Allah ta'ala baya kallo zuwa ga gangan jikinku wala ila suwarikum baya kallo ya zuwa ga surar ku irin siffar da ke kunshe da ku ta tsawo ko gajarta fari ko mutum ya zama baki ko wankan tarwada duk wannan ba sai Allah ke kallo ba walakin yanzuru ila qulubikum sani dai kadai Allah yana yin duba ne zuwa ga zukatanku abin nufi kyawun jikinku ba sai Allah ke kallo ba dan ubangiji ta'ala kyan halitta baya burge shi dan shine ya halitta me zai kalla ya burge shi a jikin kai dan adam yawan ayyukan mutane ba wannan Allah ke izina da shi ba abinda Allah ke izina da shi wajen ɗaurika matsayin bawa ko kaskantar da matsayinsa ne abin da ya haɓaka a zuciyarsa na kyakkyawan niyya idan mutum yana da niyyar kadari yana da ikhlasi ba zai ce ba zai aiwatar ba sai don Allah to wannan sai kara mutum matsayi a wajen Allah idan mutum ya zanto babu ikhlasi ba yi dan Allah cikin abin da yake faɗa ko yake aiwatarwa to wannan sai rage wa mutum matsayi a wajen Allah an gane ko duk dai wannan na ƙara nuna mana muhimmancin gyaran zuciya dan adam ya kyautata zuciyarsa kullum ya da niyya ta gari tsakaninsa da ubangijinsa to da aka ce kallo inna allaha la yanzuru ila ajsadikum shi an-nazaru kallo din nan nau'i biyu ne ko ka ce iri biyu ne kallo na farko shine allahi subhanahu wa ta'ala ala jami'il makhluqat yadda Allah ke leken dukkan halittansa wannan Allah na kallon kowa da kowa mumuni da kafiri da mai kyawun da mumuna, Allah na ganin kowa ba inda mutum zai face sai Allah ya san me yake ciki kuma yana ganin sa me yake ciki an mai ko to wannan ganin ba shine Allah ke korewa ba a'a kallo wanda ya kunshi rahama kallo da yake dauke da jin kai zuwa ga wanda aka kalla din irin wannan kallon Allah baya yin sai ga mutumin da yake niyyarsa ina da kun fahimta wannan hadisi Imam Muslim da ya rawaito shi حديث نجب عن أبي Abi Musa Abdullah ibn Qais al ashari radiyallahu anhu qala su'ila رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك يكون في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله wannan hadisi an karɓo shi daga abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais yana cikin sahabbai masu falala ya musulunta tun kafin hijira kabilan asar kabila ce daga cikin larabawa mazauna yaman da haka ya zo wajen manzo Allah ya musulunta tun kafin annabi ya hijira zuwa makka an yi hijira da shi zuwa ga habasha da can habasha ya zauna bai samu damar zuwa madina ba sai a shekara ta bakwai bayan yakin khaibar lokacin da jafar bin abi talib ya taho da gungun sahabban da ke tare da shi daga can a wannan lokacin abu musa ya samu zuwa madina abu musa da tare na cikin sahabbai masu falala Allah ya ba shi dadin murya har annabi ke cewa da shi laqad ta mizmaran min mazamiri ali daud an ba ka sarewa ko algaita irin ta zurriyar gidan annabi dawud abinda da ake nufi da sarewa zakin murya da yake da shi lokacin da yake karatun alkur'ani abu musa al'ashari yake cewa su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi anir rajuli yuqatilu shaja'atan dangane da mutumin da yake yin yaki dan nuna jaranta da bajinta a ce wani jarumi ne wani barde ne shi ne manufarsa da ke kunshi a cikin zuciyarsa da ya fita yaki wa yuqatilu haniyatan ko mutumin da yake yin yaki dan kishin kabila ko garinsa ba kishin addini ba yana yaki dan kishin garinsa yana yaƙi dan kishin kabilarsa fusa ta kabilarsa aka yi ba taka dokar Allah aka yi ba ba kai wata ka'ida ta manzan Allah aka yi ba fusa ta tsarin kasarsa aka yi ba nassin qur'ani aka yi wa ya yi ko hadisi aka fusata ba a'a ko alama shi yana yin hamiya dama abin da ke kira hamiya kenan yakin goyon bayan wani ra'ayi ko da kabilanci ko da gari kun fahimta da kyau ta jahiliya da Allah ya ambata cikin Qur'ani to wannan yana yin yaki domin hamiya ne matsayin sa wa yuqatilu riya ko wanda yake yin yaki domin riya wato a cikin zuciyarsa yana yi ne ne ya burge mutane ba wai yana yi ne dan neman yardan Allah ba ayyu zalika yakunu fi sabilillah wanne ne cikin waɗannan da zai kasance na yin yaki dan Allah mai yi dan jarinta mai yi dan saboda kare kabilarsa ko kare kasarsa mai yi dan saboda kawai riya ya nuna mutane shi kaza ne wane ne wanda ya dace da yarda Allah a cikin su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah yace wanda ya yaki domin kalmar Allah ta kasance ita ce mafi cika fa huwa fi sabilillah wannan shine wanda yake yin yaki domin Allah shine yake yin yaki wajen yada tafarkin Allah kenan a sai kenan da wanda yayi dan garanta da wanda yayi dan kabilanci da wanda yayi dan riya waye ya dace da cewa yayi dan Allah babu daya shi yasa manzon Allah ya bada irin wannan ansa da ke kunshe da gonan cewar magana ai makon yace mai riya ba dan Allah ya ba mai shaja'a ba dan Allah ya ba mai amiya ba dan ai wannan dogon zance ne a'a man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yi domin kalmar Allah ta kasance ita ce mafi daukaka to wannan shine yake yin yaki domin Allah ma'ana dauki waɗancan mutane guda uku ka tsora su akan wannan jumla wannan sentence na karshe cikin hadisi wane ne zai hauye daidai da shi babu ɗaya daga cikin su a shekarun cikin su ba wanda ya dan Allah to menene ma'anar man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya idan an ce kalimatullahi kalima dai jam'i eh, wato mufrad ne jam'in ta shine kalima to kalima anan mudaf ismul jalala shine Allah mudaf ilai to tunda kalima ismul jins ne idan aka danganta shi zuwa ga abin da yake alam ko ka danganta shi zuwa ga ma'arifa ma'anarsa ma'anar jam'i kalimatullahi anan daidai yake da kace kalimatullahi to me yake nufi da kalimatullahi idan an ce kalimatullahi ana nufin hukunce hukuncensa na cewa bari أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم القتال وهو كره لكم duk waɗannan umarni ne da Allah yi wajibai ne da Allah ya wajabta wala taqrabu zina wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashidda wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah wala ilm duk waɗannan hali ne da Allah ya yi waɗannan da ana kiransu ne kalimatullahi hukunce hukuncen Allah haka abin da Allah ya bada labari na adawa samudawa irama zatul duk irin abin da Allah ya bada labari na wuce da ya wuce shi ma ana kiransa kalimatullahi abin da Allah ya bada labari na abin da zai zo nan gaba na wuta da aljanna da sirati da kididdigar ayyuka duk ana kiransa ne kalimatullahi to sai dai galibi idan an ce kalimatullahi to ya abin da ya shafa hukunce hukunce kenan to amma yana da alaka da labari din dan saboda hukunce hukunce na cewa yi kaza ka bar kaza duk mutum ko dai ya abin da aka ce ko ne ya ki ne to idan ya ki akwai sakamakon rashin yi din kaga labari ya zo ciki kenan idan ya yi akwai sakamako na yi din kaga labari da ya zo kenan sannan kuma idan ya karanta labarin mutanen da suka wuce baya zai ga waɗanda aka ce da su yi suka yi ga irin yadda Allah taimake su zai ga waɗanda aka ce da su ku bari suka ki bari ga irin yadda Allah ya wulakantar da su duk wannan da yana taimaka mai hukunce hukunce ina fata goma adam a dunkularsa gaba ne kuma wannan yadda da wannan da aiwatar da shi ke nufin kaɗai ta Allah ta'ala shine tauhidi wanda dai shi aka halitta dan adam ma kalakal jinna wal insa illa liya'budun da haka idan kai kalimatullahi hukunce hukuncen Allah dukkan wanda yake yaki litakuna kalimatullahi dan hukunce hukuncen Allah su kasance hila uliya su ne madaukaka sama da me sama da hukuncin da ba na Allah ba sama da hukuncin da ba na manzon Allah ba duk mai wannan gwagwarmayar da dauki ba daɗi wajen ganin hukuncin Allah sama da hukuncin kowa to wannan shine yake yin yaki domin Allah da haka Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddal li kalimati Allah wa huwa as-sami'ul alim wato tammat kalimatu rabbika kalmomin ubangiji sun cika sai ka ce hukuncin-hukuncin Allah sun cika sidqan da fuskar gaskiya wa adlan da kuma ta fuskar adalci sai ya zanto sidqan fi ma akbar Allah ta'ala bihi wa adlan fi ma hakama Allah subhanahu wa ta'ala bihi bayna ibadi an gane ku gaskiya ta fuskar duk abin da Allah ba da labari ba gaskiya bane ba mafi gaskiya ke kenan shine duk abin da Allah ba da labari adalci cikin duk abin da me ya hukuntar kaga dai kalimatu rabbika din sun sake dawo kina man qatala litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya فهو في سبيل الله وانا حديث متفق عليه امام البخاري ده امام مسلم ne suka ruwaito shi hadisi na goma cikin jerin hadisai a wannan babin wa an abi bakrata nufai ibn al-harith al-thaqafi nufai ibn al-harith al-thaqafi radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه an karbo hadisi daga abi bakarata alkuniyarsa kenan ba abu ba abu bakar daban abi bakarata daban abi bakarata nufai ibn al-harith wannan shine cikakken sunansa al-thaqafi wato kabilarsa kenan kabilan anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idzal taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmai biyu suka haɗu da takubbunan su wannan ya zare takobi ya fuskanci dan uwansa wannan shi ma ya zare takobi ya fuskanci dan uwansa fal qatilu wal maqtulu fin nar fal qatilu wanda ya ci nasarar yin kisa wal maqtulu da wanda aka kace finnari duk suna cikin wuta mutum guda biyu suka ɗauki makami suka fuskanci juna annabi ya ambaci takobi da ita ce mafi rinjayen kayan fada da ake amfani da shi a zamanin sa kada ka ce wanda ya ɗauki kokara ya fuskanci dan uwansa shi ma da kokara suka yi kisan kai ba sa cikin hadisin ko ka ce wanda ya ɗauki bindiga ya fuskanci dan uwansa da bindiga ba sa cikin hadisin ko ka ce wanda ya ɗauki maki ko wanda ya ɗauki barandami ko wanda ya ɗauki adda ka tsaya a zahirin hadisi shine takobi to babu zahiri yin zai taimake ka akan wannan abin da ake nufi makami duk wanda ya fuskanci dan uwansa da makami shi ya fuskance kai ka fuskance shi fal qatilu wal maqtul finna wanda yake nasaran kisa da wanda ya kashe duk suna cikin wuta qultu ya rasulullah Abu Bakar ta ce sai na ce ya annabin Allah ya ma'aikin Allah hadal qatilu wannan mun ji shine ya kisa a zahiri kowa zai fahimci cewa yana da laifi da haka aka masa bushara da wuta fama balul maqtuli to menene laifin wanda aka ci shi me ya sabota masa shiga wuta qala sai manzo Allah sai innahu kana harisan ala qatl sahibihi lalle shi ya kwadaitu zuciyarsa ta makance bisa ga kashe dan uwansa wannan mummunan nufin na cewa da ya samu nasara da ya kashe dan uwansa munin wannan nufin nashi na zuciya shine zai kashe ta jahannama ina ba da kun fahimta yanzu a nan gurin mun ga me kenan me muka fahimta cikin wannan hadisin menene alakar hadisin da babin babin yana da magana da kyakkyawan me niyya yanzu a nan gurin sai aka nuna mana kishiyar kyakkyawan niyya ita ce me mummunan niyya ya yi munin nufi a zuciyarsa ne ya kashe dan uwansa bai samu nasara ba sai aka kashe shi duk da haka yana da zunubi a wajen Allah zunubin ma har zai saboda masa shiga cikin wuta dan Allah ka duba irin mugun nufi da ke jawo mutum mummunan sakamako mugun nufi yadda yake jawo mutum mummunan sakamako dan me ba za ka tsarkake zuciyarka game da yan uwanka musulmi dan me za ka zanto mai hasada dan me za ka zanto mai kyashi game da yan uwanka musulmi dan me kake damuwa wane ya tsara ka wani matsayi a duniya ko na ilimi ko na farauta ko na dukiya dan me Allah ne ya raba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sakhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un ubangiji ce mu muka raba mutane rayuwarsu a duniya mu muka raba musu rayuwa wancan ya zama tela wancan ya zanto direba wancan ya zanto mai kuɗi wancan ya zanto dan kasuwa wancan ya zanto dan boko wannan malamin arabiya anaka Allah kowa muka raba masa kasamna mun mai shiga fil hayatid duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din ko muka dauka sashi kan sashi darajatin ta fuskar darajoji li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya mun daga sashi kan sashi dan wane ya zama yaron wane wane ya zama uban gidan wane da an ba su matsayi daya to da waye uban gidan waye yaron gida amma sai Allah ya tsara rayuwar wancan baya da shi wannan yana da shi ko mai shi ba zai iya kansa hidima ba dole sai ya nemo labor ya zo ya aiki kuma ya biya shi li yatakla ba'dhum ba'dan sukhriya kenan to duk wannan bibita ta Allah ce yayin da wane yake da kaza sai kake kyafi a cikin zuciyarka kamar kana cewa ya Allah bai dace ba da ka baci dan ka san ba shi ba kansa ba Allah ne raba ba shi to me yana kana damuwa ce saboda haka ya zama tilas kenan tsarkake zukatanmu sannan hadisin yana nuna mana waɗannan mutane gaba ɗaya da wanda aka ce da wanda ya kisa da suna cikin wuta wannan ya nuna sun kafirta shiga wuta ba sai ki nuna kafirtar mutane ba kun gane ko ranar tashin kiyama mutane iri uku ne musulmai tsantsa waɗanda suke da ayyuka na gari masu rinjaye sama da ayyukan barna wanda za su shiga aljanna kafirai tsantsa waɗanda ba su da tauhidi ko kaɗai ta Allah wanda za su shiga wuta kuma su dawama a ciki kashi na uku khalatu amalan salihan wa akhar sayya sun yi aiki na gari kuma suna da barna da suka yi tana da yawa ga kuma aiki na gari to irin waɗannan iri biyu ne ko ne Allah ya yafe wa waɗanda ya ga dama cikin su da yake wayar yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana yafewa wanda ya so a ce gashi kai laifi iri kaza kai laifi iri kaza da ka an yafe maka kashi na farko kenan kashi na biyu waɗanda Allah zai kama su da laifin gwargwadon zunubin su a ce a kai su wuta a yi musu azaba gwargwadon laifin su sannan a kai su aljanna ina ba da gubaita da haka duk wanda ya kisan kai baka ce masa kafiri musulmi ne mai zunubi to idan wani ce zai shiga wuta sai ka ce eh manzon Allah ya ce zai shiga wuta amma ya ce zai dawama shiga wuta daban dawama kuma a ciki daban wanda ke shiga cikin wuta ya dawama shine kafiri musulmi mai zunubi ko da ya shiga wuta za a yi masa azaba gwargwadon zunubinsa karshen al'amarinsa shine za a cire shi a kai shi aljanna ina fatan kun fahimta saboda haka mai daurin zana da mai san giya da mai tata da mai fashi da makami dukkan waɗannan Allah na musu barazana da wuta yana musu barazana da wuta sai dai in sun shiga ba ci za su dawo ba dan haka ma manzon Allah ya hukunta cewa suna wuta amma ya ba su sunan musulunci izal takal muslimani bai bai zanta kal kafirani bi ma fal qatil wal maqtul ga su musulmai ne amma sun fuskanci juna ta kwabi wannan bai kore masa sunan musulunci ba an gane ku kamar yadda Allah ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين التي وإن طائفتان إن أنت متواجع بيو كنجيا بيو من المؤمنين تكم مني إن قتلوا سكا يجدونا shi sun yaki juna kuma amma Allah bai kwace musu sunan mu ne ba yace fa ifata ne minal mu'minina bai ce minal kafirina tare da bai ce ita ta taru ba sun yaki da juna ba idan ka yaki nan wani ba zai kace wani ba za a yi kisan kai fa aslihu bainahuma ko da ba cikin fadan ku raba su ku gudanar da sulhu tsakanin su fa in bagat ihdahuma idan kafirin ne suke yaki za a ce mu yi sulhu tsakanin su su kashe kansu mana ba sun wutar da mu ba ba kafa Allahu mu'minina alqital me yana mana gudanar da sulhu tsakanin su amma ƴan uwan mu ne suna rigima shi sai mai sulhu ke fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah in daya sai ta'addanci ga yarwata bayan an raba fada an yi sulhu sai wani ke ta ka'idar sulhu to ko da da kuke yan kallo ku taya waɗancan dan ayaki waɗanda suka kare ka'idar sulhu fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah har sai sun yi da sun dawo sun yi da'a yayin da za ku yake su in kun kashe su ba ku da laifi in sun kashe ɗaya daga cikin ku ya shahada in kun yaƙe su kun ci nasara a kansu ba za ku ribance su ba a matsayin ku yangi ba za ku ribance duke su ba a matsayin gani ba duk wanda kuka kashe cikin su za ku masa sallah ku kashe makabarta ku binne shi dan musulmi ne fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa aka sake ma mai takalmar kalmar imani dan ka san hadin suna na a matsayin na mummuni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun wa alaikum salam eh mhm fa za ku jahannam zai yi shiga zai yi shiga to sai mai idan ya shiga abinda kake cewa fadin Allah ta'ala wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima Allah ya faɗa cikin suratul nisa wa man qatala mu'minan muta'ammidan wanda ya kace mummuni da ganganci fa jazaohu jahannamu sakamakon sa jahannama khalidan fiha zai dade a ciki ba ta akai dawama ba domin al-khulud laysa nassan fi ta'did lafazin al-khulud a larabci baya nuna dawwamar abu har abadan abada yana fa'idantar da lokaci mai tsawo ihtimali biyu gare shi ko daukan lokaci har abada ko kuma ihtimali na lokaci mai tsawo wanda zai zo yanki shi yasa bayan an ce khalidina biya da ta me abada domin kullu laifi da at tabi wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adara wa to tunda zai zauna mai tsawo sai ya fita kaga da yanzu dai bai ta karo da abin da muka tabbatar wa cikin wancan hadisi narkon shi narko da ubangiji ke yi cewa ya kawo wani sakamako na azaba ga wanda yake mummuni cewa in yayi kaza zai same shi duk yana karkashin mashi'a ne ta Allah in ya ga dama ya sa wannan abin ya same shi in ya ga dama ya fasa in ya saba baka cewa ya saba alƙawari an gane ko dan ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida idan Allah ga dama sai ya ce komai yawan zanubin tun da akwai imani idan ko ya ga dama ya kama mutum da laifin sai da ba zai dawo cikin wuta ba idan ya yafe baka cewa ya saba alkawali dan saba alkawali iri biyu ne saba alkawali ne wa mutane ni'ima saba alkawali ne wa mutane azaba mu ala a Hausa tunda ba mu da ba mu da jarin kalmomi ba mu fayyace dafa guda biyun ne alkawali muke ce masa duk wanda ya sallah ya azumi ya zaka zai shiga aljanna wannan menene ba alkawali ba alkawali mai rahama duk wanda ya zina ya sha giya ya yi luwaɗi zai shiga wuta wannan alkawali ne na me na azaba to su a larabce shi na farko alkawalin na rahama ana ce masa alwadu na biyu ana kiransa alwa'idu a larabce wancan ta alwadu wannan ta alwa'idu to galibi shine malaman wasu suke fassara alwa'idu sai su ce narko to kaga yanzu sai ka tara ba harshe 180 ba za su san meye narko ba to amma dai alwa'idu shine suke fassara shi narko alkawalin da aka yi na me na azaba to wani abu shine shi alkawalin rahama Allah baya saba shi dan saboda alkawarin cewa in ka zo gobe zan baka littafin nan in ka halarci karatu sati mai zuwa zan baka sharhin dalilin salihin sharhin riyadu salihina sai ka halarta ban baka ba rashin baka din nan da nayi kamala ne ko na kasu ne to shi yasa Allah baya tsaba wannan alkawarin na rama ga aran littafi na rawdatul muttaqina ka je kai nazari amma da sharti karka ka yadda ka shafa masa maiko kar ka yadda takarda ɗaya ta yage in takarda ɗaya ta yage sai ka biya ni kuma sai iya kuɗin da na sa maka ba wani da farashin kasuwa wannan na wani daban nima sai iya kuɗin da na sa ba alal akalla sai ka biya ni bisa ga rashin da ta ka bil tashi sai ka je ka yaga takarda biyar ba ɗaya ba sai ka dawo idan na zo na ce dole sai ka biya ni kamar yadda na faɗa tun farko na zalunce ka mene a nan gurin adalci saboda dama na gabatar maka da abin nan da narko idan kuma duk da ka zo takarda a yage sana sai amma je kana yafe maka wannan abin da ne kuma laifi ne karamci kenan kamala da karamci da adalci dukkanin su kamala shi yasa ubangiji da Allah baya saba alƙawali na rahama amma yana saba alƙawali na azaba saboda alƙawalin rahama cika shi kamala ne saba shi kuma tawaya ne to Allah ko baya sufantuwa da tawaya da haka zai fa siffantu da kamala amma alƙawali na azaba cika shi adalci ne rashin cika shi kuma karamci ne da haka in Allah ga dama sai cika shi kamala ne in ya ga kuma ya saba shi kuma dai kamala ne ina fata an fahimta to in ka fahimci wannan shine dukkan nassin da ya shafi ne masu laifi shine malamai ke kiran su nususul wa'id wajen fahimtar wannan nassoshin ne ake samun ra'ayoyi guda biyu ra'ayin ahlus sunna wal jama'a da ra'ayoyin yan bid'a su yan bid'a sai suka fahimci nasin ba daidai ba suka dauka dole ne sai Allah ya saka wannan alƙawarin dole in ka sai kiyar sai maka azaba kamar yadda dole in kai sallah kuma sai kai ka aljanna kaga ba a yi wa Allah dole saboda haka wannan laifi sai wannan suka zo suna kuskure suka fahimci wannan nasoshi bisa ga kuskure sai su kafarta mai zina su kafarta mai shan giya su kafarta kowa da kowa su kadai za su yi saura cikin addinin musulunci da mai da irin tasu to kaga wanda ya zama laifi waɗanda suka fito da Kaduna da kasar irin wannan da suke zama fa al'amura da yawa Allah ya tsare mu a takaice da wannan hadisi na nuna mana abin da ke cikin mummunan niyya kishiyar ta kuma kyakkyawa wato za mutum zai samu sakamakon kishiyar wannan kenan kuma hadisi na daya wa ana bi hurairah radiyallahu an قال رسول الله قال قال رسول الله wa الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة كوكتي خطوة إلا رجع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه وهي التي تحبسه والملائكة يصلون على أهدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatu rajuli fi jama'atin sallar mutum cikin jam'i tare da yan uwansa musulmi tazidu ala salatihi fi baitihi tana samun ƙarin lada da fifiko bisa ga sallarsa a gidansa wa salatihi fi suqihi ko sallarsa a rumfarsa ta kasuwarsa bid'an wa 20 daraja har daraja 20 da doriya bid'u doriya to wannan doriya ta ko ta zanto biyar ko ta zanto bakwai sai dai galibi idan an ce bid'u a larabci shine a larabci shine adadi na bakwai ma'ana sallar mutum da zai yi shi kadai idan an kwatanta ta da sallarsa ta jami'i to ita ta jami'i tana da fiko akan sallar mutum daya da daraja daidai har 27 daraja daidai har 27 yanzu wannan yana nuna wani mai falalar sallar jami'i mutumin da baya zuwa sallar jami'i inda ka ce baya da laifin komai ma illa ba abin da ya rufa sai wannan ladan ashirin da shida ai ba karamin hasara bace ba lada ashirin da shida ai ba karamin hasara bace azhar ka rasa magariba haka isha a cikin salloli guda biyar ashirin da shida har sau biyar kaga ladan yana da yawa idan yini ɗaya gaba ɗaya baka zan iba ba sana'a ce kai al'adanka shine baka zuwa sallan jami'i kai al'adanka shine kila sai ka taso daga office sai ka zo gida ka yi sai ka hada azhar da la'asar a lokacin daga nan wurin ka fita yawon karta ko da ko dara ko kana gindin talabijin kana kallon satellite sai can talatin dare kuma ka hada magariba da isha'i haka kawai yadda zama wa bayyana salatin ba matsarin wala kawfin ba tare da ruwan sama ko jin tsoro ba kana hada salloli guda biyu to ka na ai asaran sai ta yawa kuma to saboda haka ya kamata mu kiyaye wannan kwarai da gaske sallar jam'i wato mafi karanci idan mutum bai je jam'i ba ga hasaran da zai yi to ina ga kuma kasancewar ta bayan baka samu wannan ladan ba kuma kana da zunubi dan sallar jam'i wajibi ce tilas ne mutum ya ce in mutum yake zuwa sallar jam'i yayin sallar shi kada a gida ba ka cewa sallar sa ba ta yi ba amma ga shi yayi hasarar lada 26 sannan kuma ga me ga kuma zunubi dan sallar jam'i wajibi ce makaho ya zo wajen manzon Allah ce a bashi uzuri kare je jam'i ba dan komai ba saboda dalilai kamar haka gidansa ya nesa da masallaci ba shi da dan jagora ga shi makaho hanya ba kyau manzo Allah ce ta ka tafi an maka uzuri ba sai ka zo jam'i ba da ya tashi har ya tafi manzo Allah sa ka kira shi yace in an yi kiran sallah a masallaci kana ji daga gidanka yace eh ina ji manzo Allah ce to duk wanda ya ji kiran sallah ya zama tilasta ya zo jam'i matuƙar za a rara ka kiran sallah kana ji ga kaga masallaci ya zama tilasta ka je jam'i kira makaho fa kai ko kana gani ba ya dan jago daga kaza kai ko duk baka bukatar wannan da haka dai sallar jami'a ba ce mai matukar falalan gaske wa zalika anna ahadahum idza tawaffa manzo Allah yace wannan ko yana tabbatuwa ne saboda ɗaya daga cikin su su musulmai idza tawaffa idan yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa me yake nufi da kyautata alwala farko dai ka fara har ka kare a zama daya ba ka rubi ba kana surutu ka sake kana surutu a'a wannan baka yi sararwa ba ka yi har ka kare a zama daya farko kenan na biyu ka yi alwala irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da alwala kar ka kara na kar ka rage wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yayi wanki daidai ga inda ake wankewa wani lokaci yayi yi biyu wani lokaci yayi uku uku to ko kai daidai ko kai bi biyu ko kai uku uku ƙari akan haka ya zama kuskure dan kai abin da shari'a bata ce maka ba daya biyu uku shi shari'a ta ce maka da haka Imam Bukhari ya babi akan su babul wudu'i marratan marratan ya gama babul wudu'i marratan marratayn ya gama sannan babul wudu'i salatan salatan shi kuma ya gama sai ya tsaya a nan gurin bai kai ba arba'an arba'an ko khamsan khamsan ballanta na mutum ya kare saboda haka sai mutum ya alwala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kyautata alwala kenan da haka duk wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa thumma ata masjida sannan ya zo masallaci la yanhazuhu illa salatu ba abin da ya fito da shi daga gidan nan ko ofis ko rumfarsa ta kasuwa sai sallah me yasa ka fito zan je masallaci jam'i la yuridu illa salata ba abin da ya nufata sai ya je ya sallan jam'i idan wannan ya zanto shine manufarsa lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha daraja ba ta ku ɗaya da zai yi face sai an ɗaukaka sa da shi wa hutta anhu biha khati'a face sai an kakkabe wani kuskuren sa da wannan takun hatta yadkhul al-masjida har ya shiga masallaci a wannan matsayin to amma da wani sharadi ba abin da ya fito da shi daga gida ko ofis ko rumfar kasuwa sai me sai sallah kai ne kake da alkawali na sha biyu da rabi a wani wuri sai ka fito a cikin zuciyarka don cimma wannan alkawali na sha biyu da rabi da ka je bayan gama alkawali sai ga masallaci kusa da kai Tafin da kai daga gida ko rumfar ka ta kasuwa zuwa wajen wannan alkawali kana da wannan ladan ba ka da amma idan ka je kai jami'i kana da ladan ka na jami'i amma in ka fito daga gida da manufar sallah ka fito daga rumfar kasuwa da manufar sallah kowane tako ɗaya da zaka yi ga wannan ababe guda biyu ɗauka ka darajanka ka kare wani zunubi cikin zunubanka yanzu wannan kenan yana nufin manufa ko da ta mu zuwa masallaci din wanda dama shine babin alakar hadisin da babin la yuridu illa salata ba abin da ya fata sai me sallah to idan ya nufaci sallah din nan sallar kawai da ya fata, takun da duk zai yi za a ɗauka darajar sa a kakkaɓe wani zunubinsa hatta ya dukkan masjid daga nan har ya shiga masallaci shi yasa wanda gidansa ke da nesa da masallaci yake jimlar takowa zuwa masallaci ba karamin lada yake samu ba ya fi lada sama da wanda gidansa ke kusa in an zo sun yi jam'i su duka suna da ladan jam'i daraja bakwai amma shi wanda ya taho daga nesa yadi ɗari baya daidai da wanda ya taka daidai yadi hamsin kadai wanda yake yadi biyu ko kilomita ɗaya ko sama da haka baya daidai da wanda ke mai yadi ɗari kadai saboda wancan takunsa sun fi yawa saboda haka kabilar banu salima suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi hanzarin cewa ga sulotai kusa da masallatanka unguwar mu tana bayan garin Madina ba mun izini mu zo nan gurin mu samu sulotai mu tare kusa da masallaci dan mu rinka halartar jami'i sai manzo Allah ce musu makanakum tuktab lakum asarukum makanakum tuktab lakum asarukum ma'ana ku zauna a inda kuke dan a rinka rubuta muku ladan taku da kuke zuwa masallaci ladan taku zuwa masallaci ai ba karamin lada bane ko wannan fa idza dakhala al masjida idan ya shiga masallaci fa kana fi salati ma kana fi salatu hiya tahbisu to ana rubuta masa ladan kamar yana cikin sallah matukar sallar ce ta ta tsare shi a masallaci ba abin da yana fita sai jiran liman ya zo ayi sallah wannan zaman jiran da yake wa liman shi kanshi lada ake rubuta masa kamar yana cikin sallah dan Allah ka ji irin wannan falala da yawa daga cikin yan uwa da sun zo masallaci abin da zai kokari yayi mai kokari shine yayi tahiyatul masjid raka'a sai ne da yayi sai rinka waya liman ya zo yana duba agogo yana kallon ku yana kallon agogo a tayar da sallah ai maza tafi bayan an gama ka tafi kuma ka je ina ladan da zaka yi nazarin liman dan ladan ne mai yawa wani kuma baya sai sai saiti daga gida to ana kiran sallah takwas saura kwata a tayar kuma takwas daidai da abinci biyar za ta kai da masallaci sai zauna ya ci gaba da zaman sa minti biyar nan sannan ya tafi kaga wannan zaman da ake a masallaci a samu ladashi ya kubuce masa ashe abu ne mai falala ashe ya kamata idan na san cewa ma takwas za a tayar da sallah za a kira takwas saura kwata a ce tun bakwai da rabi na zo masallaci awa nawa ne a ofis da kuma harkoki na duniya da kwangila da siyasa da yakin neman zabe awa nawa ne don girman Allah idan fa ana mitin da yakin neman zabe kowa ya san lokacin farawa amma ba a masa lokacin tashi to amma sallah kuma rabin awa kawai da zaka jira dan ka kankare abin da kai wajen yakin neman zaɓe da ka kankare abin da kai a kasuwa dan ka kankare mu'amalar ka da ka kankare zage-zage na rayuwa da mutum ke ciki ko da lokaci duk wanda bata ma kun da ba a sana to ka zo ka yi aikin ladan mana kuka cikin wancan wulada. sai ka zo ka jira a masallaci minti talatin kai ma ka samu ladan mai yawa to minti talatin nan ba zaman jiran sallah ka dara ka iya karatun qur'ani sai ka dauko kana dubawa idan kai da ka ladan daban idan ka duba kuma cikin qur'ani ga ladan karatu ga ladan kallon qur'ani kamar yadda hadisin Abdullahi da Mas'ud ya nuna wato mai ko tilawa da ka kowane harafi dai lada goma to wanda kuma zai duba to za a ba shi kowane harafi lada goma kuma ga ladan kallo kallon qur'ani din ce kuma shi ma akwai lada akai kamar yadda Abdullahi da Mas'ud ya nuna to kaga lada kan lada kenan wanda duk irin wannan yana wuce ma a kowane yammaci ya wuce ba tare da ma bannan ba wani yanzu gefen masallaci sai tsaya suna shirar da wani har sai ya gana a daidaita sai zo a daidaita <laughs> duk wannan ɗabi'un mu ne gaba ɗaya mu sai dai illa ma rahimar rabbuka ko qalilan ba mu sai wadanda kadan daga cikin wanda Allah ya su in yau ka ci nasara kan sai dan gobe ya murkushe ka yau ka ci nasara haka za ka yi ta jihadi da shi har ka samu ka hai wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mala'iku suna yin salati ga dayan ku matukar yana nan a majalisin da ya salla cikin sa bai tashi ya bar wajen ba yana zaune to mala'iku na masa salati abinda ake nufi da salatin mala'iku mala'iku suna yi masa addu'a gashi nan ya fassara shi ya kuluna yana fassara mana salatin mala'iku ga abinda suke cewa Allahumma arhamhu ya Allah kai masa rahama Allahumma ighfir lahu ya Allah ka gafarta masa kurakuransa Allahumma tub alaihi ya Allah ka karbi tubansa abinda mala'iku ke cewa kenan an gama sallah kana zaune suna taiwa wa mutum wannan addu'a ba za su gushe ba a cikin irin wannan hali an gane ku malam yi uzufihi matukar bai cutar da wani ba a cikinsa cutarwa a nan gurin shine suka ce ta hanyar ka faɗa wani bakar magana kana cikin masallaci ta hanyar kun gama sallah sai wani ya wayoyi ka sai ku rinka yi da wani kai da shi kaga da ka fara yi da mutane cikin masallaci da ka cutar da wani cikin masallaci to sai mala'iku su dakatar da wannan addu'ar da suke maka wanda suka yi ta isa tunda ka shiga hakkin wani kai kuma sai a daka burki a kyale ka haka ma lam yuhdisihi matukar bai yi haddasi ba a cikin masallaci shine bai yi abin da zai warware masa alwala ba idan yayi abin da zai warware masa alwala ko rihi ne to daga lokacin nan abin da ya samu na addu'a ya isa sai mala'iku su dakata haka to dan Allah ka duba irin ababen da ke tara mutum lada masu tarin yawa kama daga tafiya zuwa ga masallaci da zama jiran liman ya zo ga ladan da ke ciki bayan an kammala sallah zama da zaka yi a wajen ga kuma ladan da ke ciki to wannan ba koda ka zauna baka ce komai ba kenan kana da wannan ladan ballan tare dan ka zauna kuma ka shiga zuwa dan su zikirai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi sallama kai istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u hasan la ilaha illa allah mukhlishin lahu ad-din wa law karihal kafirun allahumma la mana duk zikiran da annabi ya kawo duk kai gurgudan hali kaga lada kan lada kenan lada kan lada kenan da alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa hada lafzu muslim amma lafazin na imam muslim ne wa qawluhu yanhazuhu da manzon Allah ce la yanhazuhu illa salat menene ake nufi da yanhazuhu huwa bi fathi ya zaka yawa wa din nan fataha wal ha'i haka ha'un kai mata fataha wa bi zai kuma za karanta shi da zai la yanhazuhu ba la yanharuhu ba dan idan ka sa ra sai ma'ana ta canja yayi mana dabtin sa dan mu farka shi daidai yadda manzon Allah ya faɗe shi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi ay yukhrijuhu wa yunhiduhu ba abin da ya zaburar da shi ba abin da ya fito da shi daga gida sai sallah din nan ba abin da ya fito da shi daga ofis din sa sai sallah din nan to wannan shine zai dace da falalan da aka ambata cikin hadisi na kace mallam a ba yin kuskure bane bayin hadisi a masallaci amma dai yana nuna cewa ka rasa wancan ladan ne ko da ka mai tawalan sai dai wani lokacin na gaba amma nan dai ya wuce domin ai zaka fita da kafa da kuma hukunci ya canza daga lokacin da mutum ya rihi cikin masallaci hukunci ya canza yin rihi cikin masallaci dan ba cewa kayan laifi sai ta an tana da maka zunubi an gane ko amma dai zai kuma ce maka da wancan abin da ya kamata ka samu na ladan kenan na Hmm. hmm. sai ke a hanya wannan baya warga za masallatarsa dan wani abu ne faru da ya zo kuma bai kautar da shi daga manufarsa ba ta tafiya masallaci wani abokin mu'amala sai ya tsayar da shi ya karɓi wani abojansa ko suka wata magana sannan kuma ya ci gaba da tafiyarsa har yanzu na cikin ladansa na a'a an karshe wannan ya tambaya ya alwala dawo lokacin ya riga ya wuce kuma aiki sai an sake yin sallar kuwa حديثي نقب نقوم تابعي وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن كربونا حديثي لك أبو العباس هنا عبد الله بن عباس عباس مدن جدا عبد المطلب هي عبد الله بن عباس وتسيد من ذا الله دنوار دنكني كيكي domin shi Abbas din abokin haihuwar Abdullahi ne wanda dukkan su ƴaƴan ne na Abdul Muttalib Abdullahi bin Abbas yana cikin matasan sahabbai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya bar ya bar duniya Abdullahi da Abbas bai wuce shekara 20 ba gaba daya amma ga yana cikin masana alqur'ani mai girma saboda albarkar addu'ar annabi dan annabi ya ce Allahu farqihu fil din wa 'allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassaran alqur'ani mai girma da haka sai zanto hujja a babin tafsiri har malamai da suke karkasa wato makaranta makaranta ta alqur'ani gida uku makarantar mutanen Madina makarantar mutanen Iraq makarantar mutanen makka to kaga sun yarda cewa makarantar da ta fi koshi da ilimin tafsiri ita ce makarantar mutanen makka saboda ɗaliban abdullahi dan abbas kamar yadda imam nawawi ya faɗa yace waɗanda suka fi kowa sanin tafsiri sune ahlu makka li'annahu asaba abdullahi bin abbas saboda haka wato Allah ya ba shi ilimin alqur'ani mai jama'a Abdullahi da Abbas an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya karɓo magana daga manzon Allah sai da mutum Allah tabbata gare shi fi ya yarwi an rabbi cikin abin da annabi ke rawaitowa kai tsaye daga wurin ubangijinsa abin da kira alhadisul qudsi wato shine annabi ce Allah ya ce to shi hadisul qudsi malamai sun yi sabani waɗansu suna ganin shi hadisul qudsi ainihin ma'anar hadisin daga Allah ne lafazzan da ke cikin da annabi ya amfani da su wa sayyi'ati da munanan ayyuka sun bayyana zalika sannan ubangiji ta'ala bayyana haka a cikin littafinsa ma'ana ubangiji ta'ala ya bayyana wa mutane menene kyakkyawan aiki don su yi ya bayyana wa mutane menene mummuna don su nisance shi daidai da kace innal halala bayyinun wa innal harama sun ma bayyana zalika Allah ya riga ya bayyana haka faman hamma bi hasanatin falam ya'malha dukkan wanda ya niyyaci kyakkyawan aiki falam ya amalha sai bai samu suwa ba ta fuskar aiki din ya yi niyya a zuci amma bai aikata ba da bai كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة الله زي سكا مسا ساكمكو كيكاوا غدا دايا cikakke kuma wa in hamma biha idan mutum ya niyyaci kyakkyawan aiki fa amilaha kuma ya aiwatar a aikace kataba Allahu azza wa jalla lahu wa indahu ashara hasanat ila sab'i ila ubangiji ta'ala zai rubuta masa sakamako in ma har ya zuwa ninki goma sakamakon aiki ɗaya kyakkyawa ko zuwa ninki ɗari bakwai ko zuwa sama da ninki ɗari bakwai saboda ka'idar man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kaga idan mutum kyakkyawa ɗaya a masa sakamako goma kyakkyawa amma zuwa ɗari bakwai kuwa saboda faɗin Allah ta'ala masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamar tali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbilatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un kyakkyawan aiki dukiya da mutum zai ciyar dan ɗaukaka addinin musulunci gaba kowace dukiya ɗaya da ka ciyar za a ninka maka shi ɗari bakwai domin kamar kwaya ɗaya ce mutum ya shuka cikin ƙasa sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai ko zangarniya kwaya ɗari kaga ɗari bakwai kenan to sai kuma ce wallahu yudha'ifu kuma Allah yana ƙara ninninkawa akan ɗari bakwai ɗin fa liman ya sha ga wanda ya ga dama gurgurdan kyakkyawan niyya saboda haka duk wanda ya kyakkyawa wannan shine sakamakonsa wa in hamma bi sayyi'ati amma idan mutum yayi niyyar aiwatar da mummunan abu falam amal sai bai aikata ba kataba Allahu indahu hasanatan kamila to rashin aikata wannan zai sa Allah ya rubuta masa kyakkyawan sakamako guda ɗaya cikakke wa in hamma biha idan mutum ya nufa mummunan aiki fa amila kuma ya aiwatar kataba Allah sayyi'atan wahida Allah ta'ala zai rubuta masa mummunan sakamako guda ɗaya shi ne ma'anar fadin Allah ta'ala cewa rahamarsa ta rinjaye fushinsa rahamarsa ta yalwaci komai da komai in ba haka bana idan kai kikkiawa guda daya ba baka sakamako na ɗaya amma ka duba yadda yake ka yi nufin kyakkyawa guda ɗaya baka aikata ba duk da haka sai a baka kyakkyawa ɗaya cikakkiya ka yi nufin kyakkyawa guda ɗaya ka aiwatar sai a baka ninki goma ko ɗari bakwai ko sama da haka ka yi nufin mummuna guda daya daga baya sai ka janye baka aikata ba sa baka kyakkyawa guda daya a sakamakon ka janye daga nufin mummuna din ka yi nufin mummuna guda daya ka aiwatar sai a baka mummuna guda daya kuma ka duba dan Allah wani abu da ke cikin hadisi da yake cewa a wato faman a sunan mabayyin zalika faman hamma bi hasanatin falam ya'mal haka taba Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan sai aka ce kamilatan da aka zo wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan da idu haka da wa in hamma bi sayyi'atin fa amilha kataba Allahu sayyi'atan wahidatan ba sai kamilatan shi mummunan ba za a ce kamili ba sakamakon nan ba aka ce guda daya duk wanda ya nuna fadar rahmar ubangiji game da bayansa hadisi yana da alaka kwarai da abin da aka yi babi a kai shine babin mai kyautata niyya da tasirin niyya idan mutum ya nufin kyakkyawa ya aiwatar ba ma yana da lada in ya aiwatar ninki goma ɗari bakwai zuwa sama da haka idan mutum ya nufin mummuna sai bai bar ya bar mummuna bai aiwatar ba bari mummuna da zai sa ba shi lada idan kuma ya aiwatar da mummuna guda ɗaya sai a ba shi mai sakamako guda ɗaya mai muni duk wannan na nuna tasirin niyya to amma ƙarin bayani akan wannan shine ne mutumin da ya nufin mummuna bai aiwatar ba mun ce za a ba shi lada to ya za mu hada da wancan wanda ya nufin mummuna bai yi ba kuma an ce na cikin wuta idan ta kalmar musulmani bi sai fahima fal qatil wal maqtul finna sabai suka ce ma ba al qatil hada al qatil kuma ba al maqtul sai ce innahu kana harisan ala qatl sahibi niyya ne kace dan uwansa amma bai aiwatar ba tare da haka an ce zai shiga ina wuta a nan gurin kuma ga an ce idan kai nufin mummuna baka aiwatar ba za a baka bi. lada to ya zan yi hada yanzu kenan kamar wani hadisan guda biyu kamar su tufka da warwara kenan sababin da ya hana sai aiwatar wanda bai aiwatar wanda bai aiwatar ba saboda ya katsayi ya zo ya mummuna amma bai samu kudurin yi ba duk da haka yana da laifi ke da amma wannan ya so ya mummuna sai ya tsoraci Allah sai ya tuna sai ya fasa kaga abin da ya menene ne kyawun da haka za a bashi lada kun fahimta da kyau kun ga akwai safari tsakanin su da haka a cikin wata riwaya ta musulmi yake cewa wato ya yi nufin mummuna amma sai ya bari ba abin da ya sa ya bari illa min jarra'i sai domin na inji Allah ya sa ibn kasir yake cewa su mutanen da suke fuskantar mummunan aiki ba su aiwatar da shi ba kala uku ne kala na farko wanda ya shi mummunan aiki ya kulla mummunan niyya a zai aiwatar da abin sai ya tuna Allah ya tuna sai tsoron ubangiji hana shi aiwatar ba wannan yana da aka shi ne ya dace da wannan hadisi kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan kashi na biyu mutumin da ya yi niyyar mummunan aiki ya tafi zai je aiwatar sai wani abu ya shagaltar da shi ya manta <laughs> bai aiwatar ba ce la da huwa la alai ba ya da zunubi tunda bai aikata mummuna ba baya da lada da abin da yasa ya bari ba dan Allah bane ba salahu wala alai kashi na uku mutumin da ya fuskanci mummunan aiki zai sai abin ya fi karfin sa ya kasa yi ya bari dan abin ya fi karfin shi ba dan Allah ba wannan yana da zunubi saboda mummunan niyyarsa mutum da ya tafi wurin farkasa sai samu wani wanda ya fi iya karuwanci ya dauke ta tafi da ita kaga zai damu shi saboda haka a nan dai bai yi aiwatar da zunubi saboda me wani ya riga shi abin ya fi karfin sa ko shi ya je da dan mashin dinsa wani ya je da mota ya dauke ta ya tafi sa kaga bata kula shi ba saboda haka kaga dai duk bai bai yi ba dan saboda me an ba karfin sa ba dan Allah bane ba saboda haka dan haka yana da zunubi ke wannan shine kashin da ake baiwa mutane alqatul wal maqtul fi nar kenan wanda ya dace cewa shi ma za a yi masa mummunan sakamako saboda munin niyyarsa dan ya so ya abin amma bai samu damin yi ba da abin ya ba karfin sa da haka yana da zunubi an bai ta ku sannan kuma ibn al-qayyim yana da wani bayani da ya mai kyau na manta cikin wani littafi ne amma ko dai tariqul hijratain ko ko mustahu da sa'ada yake cewa su matakai na niyya a zuci matakai guda hudu ne farko abin da ake kira al-khawatir irin tunani mai tsarsuwa wanda yake zuwa yi tawagi a zuci kai yau ko in yi kaza ne bai ma zauna a cikin zuciya irin wannan ba a baiwa mutum wani hukunci akai matukar ya zo ya tafi to yace idan yana al-khawatir din nan kai ma ka kore shi in ba haka ba zai je ya zama fikira tunani to daga lokacin nan idan baka kore shi ba kuma abin da zai bi ba zai zo zama ta irada idan baka kore shi zai zo mataki na hudu shine a tasmim ka kawai ta riga ta kullu sai kayi to irin wannan ko baka yi ba kana da zulubi ina fata an fahimta ko mutum bai ba yana da zulubi dan haka sai a kiyaye kwarai da gaske wannan hadisi muttafaqun alaihi hadisi na goma sha uku a cikin wannan babu kuma shine hadisin karshe وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما an karbo hadisi daga Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman shine Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da a gare su wato Abdullah da Umar kenan yana cikin matasan sahabbai waɗanda suka zo za su tafi yakin Uhud manzon Allah ya ce ku koma kun yi yarinta a shekara ta uku bayan hijira da shekara ta dawo ta hudu aka zo za a tafi gazatul azab manzon Allah ya masa izini sai a tafi da su lokacin suna yin shekaru 15 akai gazatul azab Abdullahi da Umar kin yana cikin sahabbai masu tsaini da kuma bin diddigin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulu naji manzon Allah tsara da muke Allah tabbata gare shi yana cewa in talaka salatatu nafarin mimman kana qablakum waɗansu tawagar mutane uku sun yi tafiya shine ma'ana in talaka tafiya ta kama su mimman kana qablakum cikin mutanen da suke kafin ku wato wannan yana cikin abu na gaibu da Allah ke sanar da manzon Allah tunda kafin zuwan sa abin ya faru Allah ke sanar da shi ko ke biya sahabbai labari idan an ce na a larabce tawagar mutane ma'abuta adadi sun kai uku amma kuma ba wuce goma ba sai a ce musu nafar salatatu nafar tawadar mutane uku min man kana qablakum wanda suke kafin ku sun yi tafiya hatta awa bihimul mabitu ila zarin har ya kasance kwana ya kama su ila zarin ya zuwa ga wani kogon dutse shine zar fa dakhaluhu sai suka shiga cikin sa a matsayin su na matafiya suka je wurin dan saboda kwana a wurin domin almabit kenan dare yayi musu wajen kenan yayin da suka shiga fan hadarat sakharatun min aljabali sakara shine irin falallan dutsen nan mulmulalle fan hadar sakaratun sai wani mulmulallen dutse ya gangaro min aljabali daga saman babban dutsen saddat alaihim alghar sai ta toshe kofar kogo irin mulmulallen dutsen da zaka kamar dora shi akai akan dutse kaga za ga wani mutum goma kai mutum dari ma ba za su iya daukar sa ba to sai ya gangaro daga sama kawai Allah ya turo shi zo ya toshe kogon dutsen da suke so suna kici kuma ya rufe kofar ba halin fita qalu sai suka ce da junan su innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra wallahi ba wanda ya sai yau ya tsamar da ku daga wannan mulmulallen dutse da ya toshe kofar eh, kogon nan illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum sai fa in za ku roki Allah da kyakkyawan aikin wato ku yi tawassuli da kyakkyawan aikin da kuka taba yi kala rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su yace Allahumma in kana li abawani shaykhani kabirani yanzu ya tashi zai addu'a ke abinda suka ce da juna ba abinda za a yi sai mai addu'a kuma mun tashi addu'a kowa yi da yayi tawassuli da kyakkyawan aikin da ya taba yi sallah ce zakka ne biyayya ga iyaye ne rukun amana ne dama mutum yana iya tawassuli da kyakkyawan aikin sa yace ya Allah dan abin da na karanta na alqur'ani mai girma ka biya mun bukatata ya Allah dan sallah da ne ka biya mun bukatata ya Allah dan da'a da nake ma iyaye na ka biya mun bukatata dan kare haƙƙin iyalina da nake ka biya mun bukatata duk kyakkyawan aiki ya halaka kai tawassuli da shi ɗaya da cikin sai ya tashi yace Allahumma ya Allah domin lafazin Allahumma asalin sa ya Allahu ne da aka kore kalmar ya daga farko sai aka kawo mimun da shadda a ƙarshe ta zama a madadinta an gane ko da haka ba a hada su da suna ba a cewa ya Allahumma kai bai bai kenan don ma dinta a matsayin ya take dama umudan an hal ya ya unni da'i kenan ba a hada sa juna sai a darura iriya qaidan larabi inni idza ma hadathun alamma aqulu allahumma yalla umma to wannan kawai a waka kina ba magana ta zabi ba a kawo wannan kina yace allahumma ya allah kana li abawani ina da mahaifa guda biyu uwa da uba sai khani dattijai kabirani sun manyanta wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala mala na kasance al'ada ta ta yau da gobe la aghbiku qablahuma na kawo abin sha na yamma kafin su ahalan ga na, wala malan ko ga dukiyata abin da ke nufi da mal anan shine kuyangi da bayi da yake da su ya ce yana da iyali yana da kuyangi sannan kuma ga iyayensa to kullum baya kawo abincin dare ga kowa baya bai mutanen gidansa ko ɗayansa ko bayansa har sai ya je ya kai ma iyayensa wannan aiki ne nan aikin ta aiki al-ghabuk al larabce shine abin sha da ya dare su kasan laraba al'adar su da can gurin galibin abincin su shine nono da dabino nono dabino to nono irin wanda ake tatsowa da yamma da ana amfani da shi a abincin dare sai sai masa alqabuk wanda yake na safe sai sai masa asabu an fahimta ko to sai ce la aghbiqu qablahuma ba na tanadar abin sha na abincin dare qablahuma kafin iyayena ahalan ga iyalin gidana wala malam ko kuma bayina ba na yin haka fana abi talabu shajari sai neman ganyen bishiya yayi nesa da ni wato yana da dabbobi da yake kiwata su yaje samu bishiya ya hau kai ya kado ganyen dan su yace to na kurkusan duk ya kare sai muka tafi nesa dan kiwo mana wata rana falam urih alaihima ban dawo wurin mahaifana ba da yamma kamar yadda na saba da maraice din nan hatta na ma har sai da suka yi bacci fa halaktu lahuma ba sai na je na tatso musu nonan su da na saba ba su fa wajadtuhuma na'imaini sai na samu su biyun sun yi barci fa karitu an uqidahuma sai na ga bai dace ba sai in farkar da su suna barci na yi rashin ladabi ga mahaifana wa an aga bika qablahuma ahlan aw malan ko bai dace ba in bari cikin iyalin gidana ko bayina wani ya sha abincin nan na dare kafin ya ci abincin dare ko ya sha abincin nan kafin iyayena wannan ko ban kyautata musu ba ka fa dan Allah to yanzu ya za a yi kenan falabistu yace sai na zauna a yadda nake wal qadahu ala yadi kofi yana hannuna al qadah shine babban kofi irin wanda ya zuba a kananan kofuna an gane ko wal qadahu ala yadi kofi na hannuna an tadur istiqabahuma ina sauraron wasu. hatta baraka al fajr har sai da al fajr yake to wasibiyatu yatalagauna inda kadami ga asibiyatu kananan yara ƴaƴana yatazaghawna suna kuka na yunwa domin addu'a'u shine kuka da ke nuna wani abu ya dame ka kamar kukan yunwa ke ga yara kanana suna kuka inda ka da mi daidai kafafuna amma na ƙin ba su abincin dan ina ganin in na gabatar da su akan iyayena ban kyauta ba in na farkar da iyayena kuma nan ma ban kyauta ba ka kaza iyaye na biyu suka farka fashari ba zabo kahuma suka sha abincin su Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika ya Allah in wannan abu da nayi na aiwatar da shi ne dan neman yaddarka fa farrij anna ma nahnu bihi ka koranye mana abin da muke cikin sa min hadhihi sakara na wannan mulmulallan dutse da wato shi kofar wannan kogo fanfar da shay'an manzo Allah ce sai kofar kogon ta dan bude dan la yastafiqun al-khuruj minhu ba za su iya samun ikon fita daga ciki ba ya dai dan bude kai da kila in sun ga waɗansu za su wuce sa ce bayan Allah ku zo ku taimake mu قال الآخر ɗaya kuma sai ce اللهم إنه كانت لي ابنة يا الله kamar wa da kani kana li ibnatu ilayya ta kasance ita ce mafi kaunatuwar mutane wuri na wa a wata riwaya kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa ina kamar yadda ka san mafi tsananin soyayyar da namiji ke wa ya mace fa ha ala nafsiha sai na neme ta wa kanta ma'ana na neman aikata alfasha da ita famtana at minni ita ko sai ta ki hatta alammat biha sanatun min sinina har sai da wata shekara ta fari ta kewayo a kanta ana karancin abinci an yi karancin ruwan sama kamar ruwan sama ta haifar da yunwa a gari fa ja'atni sai da ta zo wurina larura ta koro ta fa ataituha 20 wa mi'ata dinari. na yadda zan ba ta dinari 120 ala an tukhalli baini wa baina nafsiha kan cewa ta bani dama in yi duk abin da daga dama da ita ta yadda ta haka din fa fa'alat sai ko ta amince da haka hatta idza kadartu alaiha har sai da na sami ikon aiwatar da abin da zan yi da ita ma'ana kenan kila ya cire tufafinta yana tsakankanin da ba abin da zai sai aiwatar wa fi riwayatin a wata riwaya falamma qa'attu baina rijlaiha yayin da na tsuguna a tsakanin kafafunta kaga ba abin da rage sai auka mata kana sai ta ce da ni ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokar Allah wala tafaddal khatama kar ka yadda ka sa wannan zobe illa bi haqqihi sai da haƙƙinsa sai ka biya farashinsa kar ka huda wannan zobe sai da farashinsa abinda take nufi kar ka kawar da budurci na ba tare da ka biya sadaki ba sai in ka biya talaki an yi aure shine ma'anar wala tafuddal khatama illa bi haqqi wato kayan magana ne fa taharrartu min al-wuqu'i 'alayha sai na kyamace in auka akan ta na samu damuwa inda zan auka akan ta akwai damuwa fa an anha sai na kawar da kai na barta wa hiya ahabbu an-nas ilayya ita ce kuma fi kaunatuwar mutane gaba ɗaya wurina inda za a tambaye duniya wa kafin so zan ce ita wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taytuha na kyale zinariyar da na bata 120 na bar mata na fita shi Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiga'a wajhik yace ya Allah inna aiwatar da haka dan neman yaddanka fa fakhruj anna ma na nufi ka kuranye mana ka yaye mana abin da muke cikin sa fanfarajat as-sakarat sai wannan mulmulallen dutse ya kara budewa haka kadan ghayra annahum la yastati'una al minha sai dai fa ba za su iya fitowa ba da haka ya dai kara budewa yanzu guda biyu sun yi nasu saura nawa saura na uku wa salis sai na uku su yace Allahumma inni ista'jartu ujara ya Allah aikin alkhairin da zan tuno na taba yi inni ista'jartu ujara ni na dauki yan aiki al ujara jam'i na ajir al ajir shine labor ista'jartu na dauko labor ko na dauko dan aiki mai kwadago wa ataituhum ajra suka zo suka mun laboranci na baiwa kowa ladansa ghayra rajulin wahid sai wani mutum daya taraka allazi lahu wa zahaba ya bar abin da ya kamata ya karba na ladan sa ya tafi fa sammartu ajrahu sai na hawar da wannan ladan nan at-tasmir qual istismar shine investment sai na hawar da dukiyar ga kudin leburancin sa nayi ne bai zo ya karba ba sai na sa cikin dukiya ta ina kasuwanci da na samu riba in wale kaza na shi kaza na da na samu riba kaza na shi kaza na yau da gobe hatta kasarat minhu al-amwal har a sanadiyar wannan kudin leburancin na yini guda ko na kwana kadan dukiyoyi suka yawaita faja'a ne sai ya zo min ba da hinin bayan wani lokaci fa kala yace ya abdallah ya kai bawan Allah addi ilayya ajari ba na lada na na kwada gona kudin leburanci na da nairan nan fa qultu lahu sai nace da shi kullu ma tara min ajrika kullu ma tara min ajrika duk abin nan da ka gani gaba daya yana daga cikin sakamakon ladanka na aikin da kai mun min al-ibli ga rakuma wal bakari ga shanu wal ghanam ga tumaki da waki wal raki ga bayi ka ji dan Allah amana kila naira ɗari ce naira ɗari biyu sai sa ta cikin kasuwanci duk inda aka samu kuɗi sai ce ga riban naira ɗari biyu ɗinka ga riban naira ɗari biyu ɗinka yau da gobe yau da gobe kuɗi suna yawa ka riba ma yadda za ta ka so kai naira dubu uku dubu hudu ka riba za ta ka da haka da haka kuma sai ga wani mai amfani na kaddara sai ya sai masa sai ya sai rakumi sai ya sai tinkiya sai ya sai akuya sai ya sai bawa duk inda ya ga wani mai abu mai amfani irin wanda ya san zai so wa kansa wannan alkhairin sai ya sai wa wannan labarin sai fa sanki shi ba tsammani yake wata ranar zai zo ke duk abin da ka gani na wannan dukiyar gaba daya wato naka ne ga tumaki ga awaki ga shanu ga rakuma fa kada sai ce ya abdullahi la tastahzi bi kace bawon Allah karka mai isgili da leburancin an wani lokaci kan gani ga lokacin da mun kuma kace dinna wani fa qultu sai nace inni la astahzi bika ba isgili nake maka ba fa akhadahu kullahu yace da ya gane da gaske nake sai ya karbe duk wannan dukiya ta ci shanu kuma tumaki awaki bayi fattaqahu ya kore kayan sai tafi falam yatruku minhu shay'an bai bar komai ba ko irin ladan aiki imani ba ya masa labaranci ba to ladan bai ba Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiga'a wajhik ya Allah idan na aiwatar da haka domin neman yardarka fa furji anna ma nahnu fi yaye mana kuranye mana abin da muke cikin sa annabi sai fan farajat as-sakra sai wannan katon duke gaba ɗaya ya bude fa kharaju sai suka fito yansuna suka tafi da shi wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito me ya alaka wannan hadisi da wannan babi kyakkyawan niyyar su ko kyakkyawan niyyar su wajen wata mu'amala da suka yi da Allah bai karba ba da ba kyakkyawan niyya a ciki da tawassuli da wannan abin ba zai amfana da su ba sannan kyakkyawan niyyar su yadda suka kyautata su ga Allah cewa abinda suke ciki in sun roki Allah Allah na iya biya musu bukata wannan kaga take kyakkyawan niyya to wannan hadisi yana da abubuwa da dama tambaya sai ya hakuri ya hakuri ba ya eh ya hakuri na ji duk da haka wannan hadisi yana da abubuwa da dama karkai nesa wannan hadisi yana da abubuwa da dama da zamu iya fahimta daga ciki kaɗan daga ciki malamai suka ji hadisin na nuna falalan biyayya ga iyaye za ka iya sashi a cikin babin mai biyayya ga iyaye sannan kuma hadisin na nuna falalan nesantan haramun za mu iya sashi a cikin babin da yake nuna mai falalan nesantan haramun musamman zana sannan hadisin na nuna falalan rukun amana za mu iya sashi a babin da yake nuna rukun amana da falalansa ga wannan ba da Allah ke dukkan roni sannan hadisin na nuna karamatul auliyai karamomin waliyai in ba karaman karama bace kai addu'a nan ta ce kamar yankan wuka Allah ya karba wannan ba karaman karama bace ba da dai abubuwa da dama da za su yi shiga karkashin hadisin wanda lokaci ba zai ba mu dama mu yi su ba sai mu dakata a nan gurin abin da muka faɗa zai dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum bala yi kiran sallah kai ne mai tambayar farko insha Allah eh. kana tambaya kan cewa ciyar da iyalinsa wajibi ne ciyar da kuma iyayensa kuma wajibi ne hmm. shi kuma yara suna ta kuka ma bai ciyar da su ba kuma ba a nuna ya yi laifi ba to eh bai laifi ba bai laifi ba bai laifi ba kaga koda da duka suna da haƙƙi haƙƙin iyaye saboda hadisin annabi da yake cewa wani tambaye shi man a haƙƙon nasu bi suhbati waye mafi haƙƙin mutane wajen in mu'amalarce shi annabi ya ce mahaifiyarka ita sannan wa ita mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka na uku ita sannan mahaifiyarka kaga ya ce a haƙƙun na wanda na suna ya tafi kowa da kowa a ta sa da masu su suna shi haƙƙin iyayensa sun fi wannan girma da haka yi fifita wancan akai wannan kenan sannan kuma waɗancan shari'a da take kafin mu ce annabi ya kawo a matsayin ba da labari a lokacin ba hukunci ke ginawa cewa wanne ne ya koyi ba ka fahimta da kyau amma abin da kisa take koyarwa na tawassuli da ayyukan alkhairi da kyakkyawan niyya da menene wannan ya tafi kowa da kowa la tastaslihu zalika shari'atun an shari'atin ukhra

annabi ya bayyana ladan tafiya masallaci amma lada a wajen dawowa gida wannan bai bayyana sa ka fahimta ko saboda haka ko da gida ka dawo ba ma cewa kana da lalatin da hadisin bai nuna mana sai in fa mun samu ruwaya da nuna haka to ballantana ko mutumin da ya tafi wani mai tambayar farko da suke rubuce yana magana kan littafin al al-mubarakah fi al ma'sura wal a'mal al-mabrura me indancin hadisan da ke ciki ban taba karanta littafin ba da haka ba zan iya hukunci kan hadisan da ke ciki ba Allahu a'lam wannan kuma yana cewa ina zan samu tafsirin da kai dangane da al-fulus sunan da yake zuna lafi da dawa ka duba cikin tafsirin ibn kasir shi zan iya sunawa yanzu ina jin tafsirin nasir sa'adi da tafsirin ibn jarir tabari da sauransu ko musamman da littafin akida wanda suke magana akan nusus lawaid su za su fi ma kai akan wannan matsala ta wannan kuma yake cewa game da mutum wanda yake aikata zanubai ko da yaushe kuma bayan baya kyautata akidarsa sai shi ma zai dawama a wata kokowa yanzu idan ana magana da ba a kida ai baka magana ga gida dama <laughs> mutumin da ba da kida komai ya rushe masa ma'ana kana nufin ba musulmi bane kake dan duk mutumin da ba da tauhidi ba da kida kaga bai zama musulmi ba to kan idan mutum ya mutu sakamakon rashin rashin imani na gari wanda ai shi dama zai goma ne cikin wuta Allah ya tsare game da kisa menene hukuncin yan daba me hukuncin yan daba yan ta'adda ne yan daba mufsiduna fil ard ne hukuncin yan daba inda ana dokar musulunci ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ayyuhum min al ard dalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun azim dan za su yi gargashin wannan aya alladhina haribuna Allah wa rasuluhu wa sa'una fil ardi fasada wanda suke yin fasadi cikin kasa hukuncin su ko dai a kashe su ko a tsire su ko a sare hannun dama da kafar hagu ko a kore su daga kasa kamar da malamai suka yi sabani me ya sarewa me ya kaza me ya kaza amma da wannan shine hukuncin su inda akwai shari'a dan dan da dan ta'adda ne zai iya farawa kowa ya kisa kai zai iya hasaran dukiya zai iya kona wuri to al-fasadu fil ardi kuma ga sakamakon su cikin surtu makiya wai a matsayin wanda ke sallar tare da iyalinsa yana nan a matsayin sa na mai jami'i ba kare dauka dan yayin sallar da iyalinsa ta soke masa ba sai ya je jami'i masallaci ba eh ba suna da yawa ai dole sai je masallaci in suna da yawa iyali kace ba sun nan mata da yaya ba ko su zanto ko maza a cikin su ko su zanto ne mata idan sun zanto mata ne kaga su ba dole ne su je jami'i ba dan me zai tsaya wurin idan sun zanto maza ne ko su zanto yara kanana ko su zanto baligai in sun zanto baligai su ma jami'i kansu ya zama wajibi dan me zai tsaya da su in kuma yara ne kanana kuma dan me zai tsaya tare da su tunda su sallar ma ba wajibi ce a kansu kuma ba ya cikin shirya sahabbai da wannan wani abu ne na mutum ya tsaya gida ya sallah da iyalinsa haka sahabbai suka yi da an shi kai amma masallaci suke tafiya Abdullahi dan Mas'ud ke cewa zaka ga mutum ba ya da lafiya amma yana tsakanin kafadun mutane guda biyu wanda rike kafadun sa zamanin ta hagu har sai an zo da shi sahu tsayuwar sahu ke sa iya tsayawa amma yan kalle shi kare ba zai iya tsayawa ba yace saboda halartar jam'i wurin su yace mai ya shahara a wurin mu ba mutumin da baya zuwa jam'i sai mara lafiya ko kuma wanda yake ya shahara cewa munafiki ne haka Abdullahi dan Mas'ud yace yace wannan sallar jam'i din sunnar annabin ku ce walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum in kun bar sunnar annabin ku za ku fata ban gane ba magana akan bin yan bid'a ko kar abin wannan mun shayi to menene na me shine ai me a mutumin da baya cika rukuni da sujada kaga wannan ba za ka bi shi sallah ba ba wai dan shi ba musulmi bane dan ba iya sallah ba kun gane ko wanda ba abin sallah ma yayi ne ko dai yanzu mutum ba musulmi bane kaga ba za ka bi shi sallah ba musulmi ne amma ba iya sallah ba kaga ba za a bi shi ba an gane ko dan annabi sun zo da baya da baya da baya hadisin khallad bin rafi abin da ya faru kenan yana zaune annabi da sallallahu alaihi wannan shigo goyi sallah bayan ya gama ya zo cewa annabi assalamu alaikum annabi cewa alaikum assalamu wa rahmatullah in bi fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah dan baka yi sallah ba har aka haka so uku yace wallahi ba yadda za in yi sallah saboda wannan sannan annabi koya masa da yake sallah kaga annabi ya kore masa yake baka yi sallah ba to kaga ya kamata mutum ya yi wannan saboda haka ita sallah mafi tsadar abu kenan duk wanda ya iya shi ne ya kamata ka bi idan ka ga mutum bai iya ba kanka zaka bata lokaci ta tarbe mafi tsadar abin da kake so Allah ya karba cikin ayyukan ka ba kamar sallah dai idan ta gyara sauran ayyuka ana tsara su to dan me kuma zaka yi sakaci da ba ka yanzu za a nada liman ba kara ake wa mutum ba a waye ya iya sallah shine magana ba karar to wani da tije ne muna jin kunyar sa wanne ne wanne ne ba magana wani jin kunya ba sallah ku kike so a karba ba na'am eh eh ya dai bari ya tafi sa bai sai da masa ba eh ba ta ya ajiye mun ba shi kuma ya san dan sai sai ba nuna kudin ta zama sun zama halal wurin sa ga nan sai da cikin hadisi eh a yana da kyau faɗa limami yana da kyau gyara wato idan aka samu limami na kamsa salawatu anguwa yana wani abu ba daidai ba kokari za mu gyara kafin mu tunanin cire shi ko yi masa tawaye mu rabu da shi mu bude sabon masallaci sai mu kokarin mai gyarawa to hanyar gyara kuma ba lalle bane ba sai ta kaina ko ta kan wani yanzu da aka zo gashi da tijar ila mu yara muka faɗa masa ba za ba zai ba amma sai mu je mu samu da tije guda uku sa'annan sa mu tara musu kasa mu zuga su kaga sai su je su same su yi masa bayani sai fahimta saboda akwai dattijai irin masu kasa dattijan mu na kasa hausa galibi ba sa karɓar magana daga samari da ka ce za ka magana sai a yi ba sai kayan rashin kunya ba nan ba kwanna ake kasa maka majina to ka wannan kuma ba magana ce ta ilimi magana ce ta jahilci to amma shi wannan yaren ya iya sai ka je ka haɗa shi da dattijai yan wansa ce to gaskiya mu muna son mu rinka sallah a masallacin nan ko mu ga kaza mu ga kaza mu ga kaza mu ga kaza amma muna son a gyara kaza a gyara kaza ko ba wanda zai wannan sai ku ku je duk ku zuzzuga su same su gyara su faɗa masa gyara shi gyara kuma sai da zai Eh. shi ne matsalar cewa yana ba da ilimi daban ya fahimci ilimi kuma daban nawa ne yanzu kaga matsalar shi ne mutane na ba da ilimi amma ba su fahimci ilimi ba kaga da yawa saboda karatun mu na kasar Hausa shine tarjuma ce ake an gane ko tarjuma ce ake fasalun fi taharati fasali a cikin tahara a taharatu kismani tahara kashi biyu taharatu hadathin taharatu hadathin wa taharatu qabatin taharatu qabatin wala yasihu al-jami'u duka baya ingantuwa illa bil ma'i tahir mutahhiri sai da zaka da kima sauka Allah zai daga haka fa ake yi kawai ana baka daidaikun kalmomi na larabci zuwa Hausa amma ruhin karatun ba za ka fahimta duk mutum ya sauke ahalari ijma'i haka har yanzu mutum tardu a kai tafiya amma idan ka ɗauko wata matsala sai kai masa tambaya cikin yi ka baka ansa ko kai masa tambaya ansar wannan tambayar yana cikin yi ya karanta ahalari ya sauke ba fahimta ba saboda wannan tarjamar ake da to nawa ne mutum da ke bada karatu irin wannan bai fahimci ruhin karatu ba to shine babbar matsalar hmm. ko yi haƙuri wanda ya ci ta mutum hakan ya fi ku samun kirkanta wanda yake cewa mutumin da yake alkur'ani kadai zai ba zai ba hadisi ba na ya matsayinsa sa duk wanda kaji ya ce zai ba qur'ani kadai ba ban da hadisi to ko dai zato jahili ne kaga sai a karantar da shi kuma shi ma ya ji tsoron Allah ya saurari karatu lokacin da ake dan ya fahimci addini ba a fahimta addini da ka ko ya zanto malami ne da ta munan nufi to kaga wannan abin nan dan inkarin hadisin annabi wanda da kai mutum zuwa ga kafirci mutum yake ba ruwan da hadisi to da me zaka dogara zai ce da qur'ani ta wata hanya kaje ka tabbatar da shi wannan qur'anin qur'ani ne kaga ta hanyar hadisi ce dan kai yanzu kana raye karni na goma bayan hijira ba kai ne ka gane wannan qur'anin daga bakara zuwa nasi din nan qur'ani ne ba malamin ka ne ya faɗa ma shi ko malamin sa ne ya faɗa masa shi ko malamin sa ne ya faɗa masa doriya haka kai zuwa ga sahabbai ne suka ji annabi ne ce wannan qur'ani ne maganar annabi cewa wannan qur'ani ne ya suna wannan maganar <laughs> to ya kai ka tabbatar da qur'ani ba hadisi yayin da kace ba za ka yadda da hadisi ba ba lokacin hadisi zai qur'ani ka ka rushe kanka qur'ani ma yanzu babu ba lokacin dan ta ina ka samu qur'ani to kaga kenan me irin wannan ra'ayin sai ka samu akwai jahilci kwarai da gaske kuma yayin da ka rike qur'ani ka dai ba ruwanka da hadisi qur'ani kuma shi ya zama kishiyar ka kenan tunda qur'ani ya ce ka ba hadisi kai kuma sai ka ki kaga baka riko da shi ba kenan saboda haka wannan dai matsala ce wanda galibi jahilci ke haifar da ita Allah shi ba mu ilimi mai amfani kuma Allah shi kore son zuciya ga barin assalamu alaikum wa rahmatullahi a ah, sai sai sai wani a ciki ba ka kawo ba yanzu da wuri gaskiya ba za mu kara ko minti sai ba ka haka darasi na gaba sai ka fara bani tun kafin a fara karatu dan yi shiga cikin tasiri